haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne tare da labaran da farko ga muhimman kanan nasu gudunmuwar kowa da kowa domin yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus a yamai shugabannin babbar kasuwa na da kufa domin girmama matakan rigakafi a ɓangaren kofofin shiga. an saki kakatuda yau da safe tare da zaman kasan waje na watanni uku don dan fara hula ana tuhumi shi ne bisa labarin da ya watsa a yanar gizo kan wani mutum da ake zaton yana dauke da cutar covid-19 a ranar biyar ga watan maris da ya gabata fataucin mutane na bazuwa ta hanyoyin fasahohin zamani yanar gizo ana amfani da ita domin tura mutane cikin tarko shine mu na yau. To madala yanzu ga labarin naku dala-dala yaƙi da cutar coronavirus cikin kasuwanni kamfanin da ke kula da babbar kasuwa ta yamai na shirin aiki da matakan rigakafi a kofofin shiga da fita na wannan kasuwa a cewar bubakar amadu daraktan fasa'a na kamfanin za a kafa wani kwamitin da zai kula da yawatar da matakan da wasu rigakafin a cikin rahoton jalo maryama kenda Mun sayi bokiti-bokiti da muka ma jerin famfo gare su a kowace kofar shigowa don a baiwa mutane damar su wanke hannuwansu. A yanzu dai bokitin basa da matallafa amma za mu kokarin sa musu shi yau da sahen nan. Daraktan ya ma ɗauniyar girka wani kwamiti da zai kula da girka bokitin-bokitin a kowace kofar shigowa. Muna da kimanin kofa 21 a cikin kasuwar. An gudanar da wayar da kai da dama kuma za a bi sau da kawa har wa yau kamar yadda na ce za a girka kwamiti sannan kuma za a zanki diba kai da kai akwai ruwa sabulu da sinadarin ruwa na kashe kwayar cutar shugaban wakilan 'yan kasuwa na babbar kasuwar zai ci gaba da wayar da kan 'yan kasuwa don kowane ya ajiye bokiti ɗaya sahani ɗaya da sabuli a bakin shagon nasa un bouilloire personnel. Fassarar Gugu Muhammad Dantani ya da cutar coronavirus a Yamai hukumomin yankin sun ɗauki matakai masu tsauri a fannin sufuri na takaita yawan fasinjoji zuwa mutum hudu a cikin taksi tare da direba sannan mutum takwas ga faba-faba tare da direba da karan mota. Sakitare janar na ƙungiyar ma'aikatan sufurin Nijar Itan ya yi Allah wadai da matakin da ya kimanta da shi ne babu sassauci a cewarsa waɗannan matakai ya kamata a rikaye su. Gamace Muhammadu a cikin rahoton Musa Hassan. bangaren mu na masu sufuri arewa faranciyar kenan bisu ba su taya kasashen wajen duk tasha ko mota mai jigila an dakatar da aikin ta hannun zuwa sati guda tunda abu ne ya zo hakan ga ya kamata a dauki matakai a yahe ma mutane patent vignette da wani kesika a yahe kamun a ciwo kan wannan matsala nauyin biyan darobobi da biyan ma'aikata ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin nan ma'aikatan su to ma ta suke dole ne in wata mu sai sun biya kenan baka ci ba kashi kai aman tsoka wagga kokowa da annoba sai an hada karhi da karhi abu ne wanda sha kowa akwai masana su yi nazari su gani me ya kamata inda abin da ya kamata nan kira talaka a ga musu ga abin da muka yi nazari kowa ya kama lahiya o jiki babu mai hushi da ke babu wanda bai son lahiya magabata ya kamata su ma su kwatan da hankalin su kasu hirgita mu tana yawa mu ma a bangaren mu magabatan durbobi muna da wasu fusa basira da Allah ya bamu da za mu yi shawara da su mu gaya musu kuma su yi aiki ci a wani kowa Bana da wata matsala ta rashin lafiya ko guda labaran da aka watsa kan shafin WhatsApp ba su da tushe, in ji Morena Zuceli, shugabar tawagar kofi a Nijar a yau da safe a Yamai. ta karyata labarin da aka watsa a kwanakin bayan nan kan shafukan sada zumunta kan cewa ta harbu da cutar covid-19 morena zucellini ta wayar tarfo tare da tarnan fude ahmed Ta hanyar WhatsApp ne aka ta yada zantutukan da ba gaskiya ba, har da wata sanarwa muka fitar a kai don mu sanar da gaskiya. Babu wani dan malati a wajen mu bayan wannan abokin aikin namu wanda a hali yanzu ake kula da shi a Hospital da Reference. Ranar Asabar da safe aka kai shi kafin maraice ranar Lahadi ma masassarar da sabka. Jiya da safe ma mun nemi mu sanya lamarin yake, lafiyar shi karau a yanzu. Muna zaune a waje guda yanzu haka. Ma'aikatar mu ma an liƙe ta. Muna nan ga biyar duka wata ka'ida lalura da aka aza Tun farko mu da kanmu ne ma muka nemi ai muna gwaje-gwaje. Likitan mu ma kan zanta da ma'aikatar da ke kokowa da wannan cutar ta coronavirus. Fassarar Fanta Shamsu Litinin da ta gabata wasu labarai na bazuwa kan shafukan sada zumunta da ke cewa an samu wasu mutane da suka harbu da cutar coronavirus a yankin Tawa, labarin da suka janyo tsoro da fargaba ga al'umma. a ranar talata daraktan kiwon lafiya na yankin tawa ya kira wani taron manema labarai domin karyata zancen dr isufu bube yakuba a cikin rahoto abdullahi ausu ya danganci matafiya uku ne daya da ya zo daga chadi daya ya zo daga dubai ɗaya kuma ya zo daga cote d'ivoire kuma suka ɗauko jirgi daban-daban ya danganci mutane ne da suka yi tafiya a ƙasashen da aka samu ɓullar cutar sai aka yi tsammanin watakila sun yi ma'amala da jama'a a can don haka ne aka keɓe su a zahiri idan mutum ya fito daga ƙasar da ke akwai annoba ko ya dawo a cikin ƙasarsa sai an keɓe shi likitoci suna duba lafiyarsa suna ba shi shawarar ya keɓe da iyalinsa ba a fita don kada a yi cuɗayya da jama'a har sai tsawon kwanaki goma sha hudu a yayin da aka yi masa gwaji domin ganin idan bai ɗauke da cutar da ke da alaƙa da annobar a hali yanzu a nan tawa ba a samu komai mutum ɗaya da yake ɗauke da wannan cutar ba. Fassarar Muntari Muhammadu a cikin tsarin rigakafin a cikin tsarin cutar coronavirus gwamnan talabiri ya gana a ranar jiya da shugabannin addinai na wurin. Haɗuwar ta mai da hankali kan girmama rufe wuraren ibada. Ƙarin hasken Ustaz Muhammadu Hadi Abdullahi shugaban ƙungiyar addini ta Alhal suna, a yankin talabiri a cikin rahoton Abdullahi Mamudu. Gwamnan jihar Tilaberi ya kwatanta mana dokar da aka doka don haka al'ummar musulmai su yi haƙuri su bi wannan dokar. Salloli biyar ba wanda za a yi a cikin jam'i. Su kuma masallatan Juma'a za a rurrufe su sai Allah ya kawo muna ƙarshen wannan annoba. Don haka ne muke buƙatar dukkanin al'ummar musulmai da ke cikin wannan jihar ta Tilaberi su bi wannan umarni saboda doka ce da gwamnati ta ɗauka. Ina kira ga musulmai da su yi biyayya da wannan mataki. Wannan cuta kowa ya sani babban bala'i ne da ya haddabi duniya. Muna fatan wannan bala'i Allah ka mana ƙarshen sa ga baki ɗayan duniya. Abokan hulɗar Nijar sun ɗauki niyyar bada taimako na fiye da miliyar 127 na sefa. domin shirin gaggawa na ƙasa wajen yaƙi da annobar coronavirus a Nijar bisa wani kasafi da aka kiyasta na fiye da miliyar 159 na sifa a cewar wani labarin kamfanin dillancin labarai na ƙasa ANP. na ranar 25 ga watan Maris. Sanarwar an yi ta ne a ranar jiya a Yamai a yayin wata haduwa ta tattara kudade da gwamnatin Nijar ta shirya a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Birjira Fini da abokan hulɗar Nijar. A cewar shugaban gwamnati kusan fiye da miliyar biyu ne na sefa da tuni aka tattara. Ɗan farar hulan nan kaka tuda ya bayyana a gaban alƙalai a wata kotun da ke nan birnin Yamai. A cewar 'yan uwan nasa an yanke masa zaman kaso na watanni uku bisa laifin watsa labarai da ke iya gurɓata zaman lafiya mu tunatar da ku da cewa kaka tuda ya yi 'yan kwanaki a gidan kasan birnin ya mai bayan ya watsa wani labari kan shafukan sada zumunta game da wanda ake zaton na dauke da cutar covid-19 a likitan referensu da ke nan birnin yamai a ranar 5 ga watan maris. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. ga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. ga da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da shirin zango. A Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba da ga shirin zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da biyar ga shirin zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 shirin zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar ga shirin zango. Difa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 shirin zango. Kalangu. To da kada ku shafa kuna tare da studio Kalangu yanzu ga rahoton mu na musamman. Amfani da yanar gizo cikin fataucin mutane ya zama gaskiya sannu a hankali a cewar al Muktar Sani mai fafutuka kuma mai kare hakkin da adam masanin kimiyyar uh, digital. Akwai mayagun mutane da ke amfani da kimiyya domin yin fataucin mutane. Olivia Asugubavi ya haɗu da shi kuma ya haɗa mana wannan rahoto. fasahohin kimiyya yanar gizo intanet ko kuma shafin sada zumunta ana iya amfani da su a yi fatocin mutane. A cikin rahotonsa na shekara 2017 an nuna cewar a 2016 Europol ta bi son masu shigar da mutane 17,000 da ke amfani da Facebook domin gudanar da sana'ar tasu zuwa kasashen kungiyar Turai. A nafiyar Afirka binciken ba kullum yomi yake kammala ba ga samun sakamako mai bada adadin lamarin manhajar internet wani bi na baiwa mutanen da ba su da halayya ta kwarai karkata hankulan wa'anda suke fatauci da su haka Al-Muktar Saini kwararre ga fusa'ar kimiyya ya faɗa. Yanar gizo a wani karon yakan baiwa masu mugunyar manufa su yi amfani wajen safarar mutane. Za ku ga 'yan damfara suna iya fito da foton tsiraicin mutum sai su yi ta tallarsa. Akwai waɗanda ake kwaɗaita masu akwai hanyoyin da za su yi bulaguro su zo wata ƙasa su yi aiki. Wanda da zarar mutumin ya zo sai wanda ya kawo shi ya karɓe duka takardun shi ya yi ta sarrafa shi yana juya shi yanda ya so. A babin amfanin da suke da shafin sada zumunta, hilin haɗuwar Skype ko kuma Instagram domin shiga hulɗa kai tsaye da wanda ake damfarar. har ya je ga gabatar da 'yan mata bisa shafin intanet ya kira bayanai sadarwa a siyarce kamar su Viper, WhatsApp da Skype da ke bada damar kaucewa sauraron firar da za a yi ta waya. Intanet da zaran masu aiwatawar suka samu hotunan da ke sabawa za a iya wa wa'anda suka fuskanci al'amarin Kake, tare da masu barazanar za a wallafa su bisa shafin yanar gizon sada zumunta ko kuma a aika wa 'yan uwansu. Zalikatu yaye ɗalibar jami'a ga digiran masta kan kariyar fasahar kwamfuta ta bamu wasu hanyoyin mafuta Akwai hanyoyin kaucewa fadawa tarkon 'yan damfara. Mun kasance cikin waɗanda suna da labarin abubuwan da suke faruwa kamar hare-haren da ake kai da kuma damfara. A bisa yanar gizo akwai mutanen arziki da kuma madamfara. Ka san shafin da kake mu'amala da shi. Mutumin da yake da mummunan manufa yana iya bin salsalar hanyoyin da zai binciko bayananka a kula da kyau sosai. A ƙasar Nijar akwai wata doka ta kokowa da lamarin aikata aikata kazamin aiki ta hanyar na'urar zamani wannan shawara ce mai mahimmanci don tattala harkokinmu da kuma rayuwarmu. Ta gaida Gungu Muhammad ɗan da Muntare Muhammadu, karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ke uwa me ya same ki yau? Dukkin bikin ce haka. Haba, kikki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake na yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin kasar mu. Oh, kina zancen virus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu. Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba 'yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. haka kewaita wanke hannayenki da ruwa da sabili ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydro alcoholic ki goge hannunki da shi idan zaki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki sannan ki sake wanke hannayen naki ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakanin ki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki ki, da ma bakin ki Ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkin ki. da kayan aikin ki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye ma sauran yan uwana kai wannan sako ne daga studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya studio Kalangu